وتشفينا عن كل داء وسلم يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وعافنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارضنا يا رب آمين اللهم عن جميع الأولاد والبنات اللهم عن جميع الأولاد والبنات آمين والأزواج والذرية آمين اللهم اهدهم وسددهم آمين اللهم اهدهم وسددهم آمين اللهم وإلى آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون بسم الله الرحمن الرحيم y يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ranar ce wanda kai maganin a koli Duk wanda da suka yi sharri ba shi amana su da komai ranar kiyama wala mu yi sauran kun ba a taimaka musu in kiyama ta yi ayyukan na wani mina azab bil akhirah ba a hana su daga azaba in lahira ta yi wa inna lillahi na ba wa inna na zalamu azaban duna zalika walakin aktharahum la ya'lamun wa inna lillazina zalamu lalle wanda suka yi ga ya tabbata ga kafirci wato ce nan wato kabirci to lalle ya tabbata ga wanda sun kai kafirci azaba suna da azaba don zalika banda wannan azaba ta duniya kuma an sun ta lahira akwai azaba da za su iske a wannan wannan ta duniya wato azabar lahira mata da girma a mota ya azabar duniya wanda suke gani kafin su mutu wa otu ba jiki haka ko an kai yanke musu azaba da yunwa Allah ya kawo musu yawa mai tsanani wa fahari da hori sawa sanin da shekara bakwai shekara bakwai annabi ya yi mutanen makka addu'a ya ce 'Allah allahumma inni alaihim bisinina ka sini yusuf allah ka taimaka min gare su ka ba su shekaru da yawa ba mu ba kamar shekarun yusuf alaihi salatu wasalam wato shekara bakwai haka ko an kai sun ka danna ba su da ruwa sa ba mu allah wato sai a kawo mai wannan azaba in ta wuce a kawo wannan amma idan mutum ya rike addini ne da kyau sai Allah ya tsare shi yanzu abin nan tsada abinci ake yi amma wanda ya rike Allah da kyau wani abin nan baya jin tsada abinci domin abinci yana abin nan sa'i yana naira abin naira hamsin misali an baka abin nan naira dubu kaga bawa da za a yi ka ji tsada ta yi yana naira hamsin an baka dubu ba wanda za a yi ka ji tsada ce to haka Allah yake kulawa da bayi ne duk abin da yaka ba su wanda ka isa suna don abin na na ya tuha musu asiri wanda ka isa suna hashi musu yawa walakin na aka tarar la alamu sai dai mai yawan su ba su san annal azaba yanzu azaba yana sauka gare su in sun ki gyarawa ba su gane haka nan ba Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu amin wasbir li hukmi rabbika wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك الله يمنع با النبي ne hankuri domin duk abin da aka ba a nasara sai an sa hankuri jama'a ku rika sa hankuri ga abubuwan da kuke yi babu abin da aka a samu nasara sai an yi hankuri abin nan idan mutum bai yi hankuri ba ba zai cimma nasara ba tun daga masu mulki har zuwa masu kuɗi har zuwa almajirai da malamai da sauran jama'a duk wanda bai yi hankuri bai cimma guri ne saboda haka duk wanda ka san ya samu abin da ya kaso to dole sai ya hankuri kun gani har da aljanna ba a shigar ta in ba ya hankuri ba kuna gani dai yan aljanna ma da sun ka shiga aljanna mala'iku sun zo gaishe su sai sun ka ce musu salamun alaikum bima sabartum salamun alaikun saboda hankulin da kun kai ashe kun ga ko su da hankuli na sun wa aljanna don ba a yi hankuli ba za a samu duk bukatar duniya da ta lahira ba a samunta sai a yi hankuli saboda haka ku sa hankuli cikin abubuwan ku matasa ku bar gaggawa ku bar gaggawa matasa ku zai a hankali da yadda na Allah Allah wata alama ba zai kuma tasowa Allah ya gafarta mana shi mana jagora na haka Allah ya ce da annabi ne wasu gudun ka yi hankali ga hukuncin ubangiji ka bi mahali ya riga ya yi hukunci zai jinkirta maka yare duk lakancin da sun kai ma wala ya da sadaruka kada kirjin kirjin ka yi kunci wato ka ba fata ranka don ka raba halaka su ba bayan ya ka ga ayan kai kana nan ga ido mana nan muna ganin ka bayan ya ka ga ayan ayin mar'an na. kana inda muka gani ka saboda haka ka ga aminna na raka wani na farka muna ganin ka muna tsare ka da ci gaba da yin abin da kusa kuma idan ka yi abin da aka sa ka kayi hankali kuma ka rike kan wani tarbiyyar wa sabbin da hamdu rabbika ka yi tarbiyyar da godewa Allah wa kabilin ka a yi nasir ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wa amadu ka yi ma Allah godiya ga nasir wato ka ce su subhanahu wa amadu ka ce alhamdulillah don subhanallah wa ta'ala ka rike ce subhanallah wa ta'ala yana tafi musabaka tashi min ma'amika daga wani kwana daga cikin kudin ya ba da yin kokari ya yi bikin a amma tashi ka kwana yanzu ya bar ka abin da ake so da ce la ila illa la wa da la sharika la wa mulku wa amru wa la shay'a kale alhamdulillah wa subhanallah da la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah annabi ya ce duk abin da mutum ya rubuta duk mutumin da ya tashi da kwana ya karanta wani shi na Allah ka ce ma annabi ne in ka tashi da kwana ka yi subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi wa hamdihi wa alhamdulillah hina taqum sadda ka tashi min manamika daga wurin kwananka a wani majalisi ka kone da wurin majalisa ruya al-asim bin ya umay arwayatu daga asim bin قال سألت عائشة لا تبقى عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم da wace kalma manzo Allah ka fara ba ku da magana ce da za a sai kada ya banka da nan da ba ba kana sai Aisha ta ce sa'alta ne an shege ka ga wani abu an ba babu wani ne ba ka girmama a kan kana idan kama ya kasance ni ya tashi da kwana kabbara ashara sai shi kabbara sau goma allahu akbar allahu akbar sau goma wa amadallah ashara shi ya alhamdulillah sau goma alhamdulillah alhamdulillah sau goma wa sabba ashara shi subhanallah subhanallah sau goma wa allala ashara shi a ilaha da sau goma wasu gaba a shara shi ya suke fara sau goma bayan ya kare wa kare sannan ya ce allahun magafirli wa hamni wa hadani wa zurfani wa ari allahun magafirli wa hamni wa hadani wa zurfani wa ari an ce abin da a yi kuma cikin yawa abin da a nisa a wata jiran rado ya ruwaito lokacin da abin na umma hali ya jami'a abin shi ba a mutum karamar mutum ba ta ce na tsuwa jikina ya yi rauni gaba da وسبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك tasbihi na ya don gurabin da ake rubuta shi wannan abin da ya sa kuke ganin manyan malamai a cikin wato addu'o'in su babu jin suna yi suna nan suna yi abin da ya sa ba mai ba yi ne guda shi bai isan mutum shi ya sami ya kare sai shi goma kuma ya ce shi ya hankali ba hukuncin ubangiji ne wasu hukuncin ubangiji wato hukuncin goma ba su da kawo ka yi hankali ga hukuncin allah na bauta mai ka bauta mai shi kadai ba da kowa ba ka yi hankali ga hukuncin allah na barin sabo ne ka ba saba mai ka yi hankali ga hukuncin allah na kadara da kadara maka wanda ba ka so wato ya kadare ka da wani abu wanda ba mai daɗi ba mai abubuwan ba su da nauyi to idan ka yi hankali da su Allah ya ce to kai kana nan ga irin mutum da kake kana nan muna da kai muna kare muna muna da kaya to sannan ya ce mai ka yi lokacin da duk kake tashi daga wani kwana ka ka hude shi da kusura sannan wa minar da kuma da daddare basar bewa hakikata aina kai mai tarbi na hakika da daddare duk wanda zai kwanta cikin ya ce subhanallah su talatin da uku ya ce alhamdulillah su talatin da uku ya ce allahu akbar su talatin da uku yana son ne shi da kwana to da izinin allah duk abin da ya ne allah na sauƙaƙa shi ne abin da ya ke da kwana allah zai kwana da abin da ya faɗa maka ya ce ba ni ma wani ba ba wannan tabbiyi abu ne ga tabbiyi kuma ne za a tashi da kwana a buɗe da tabbiyi Allah yana son tabbiyi kwarai shi sa ya fi son a tashi da kwana a fara da shi za a shiga kwana kuma a koma ruwa da shi wa ibara sajuna kuma baya wa ibara najuna kuma bayan abin nan tauraron ta ba da baya madar haifar wuri wato ƙarshen bakuwar taurari sabbin wa'ida ka yi tarbini ga Allah kuma wato da daddare in za a shiga kwana ka yi tarbini ga Allah sannan ka kwanta in ka farka ka yi tarbini ga Allah sannan ka tashi zuwa a wanda in ka ga sahiya ka su ba ta na mutuwa lokacin sauro ya yi shi ne idabaran nujum sabbin tauraron take ba da baya shi ne wa dabarar nujum to fasadewa a jannan ma wurare uku wato aka baiwa mutum umarni da yadda biya wurare uku kuma duka wurare da cikin dare su waɗanda wurare da cikin dare su ai abin na hausar dina a wani alishari ko kuma a cawar ko da wace ayar wasu ne da hamdulillah da yin ta kuma wato kenan kai sallah isha'ayin magruba da isha'i wa bi thani al-fajr wa idbaran al-fajr wa wato kai sallah asuba wannan shine karshen wannan sura surar da kuma yadda ka gara mana karshe wannan sura Allah mana roƙon ka ka gara mana karshen damuwa da bakin ciki wanda duk da cikin amin Allah ka gara mana karshen tabarbarewar tarbiyya ga matasa da shirya wannan sura da rage wannan sura amin amin kowace wuri Allah ka nuna magani da daraja wannan sura Allah ka tosaya mana ka buɗa mana kowowi na alheri ka dafa mana kowowi na shari duk abin da muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka daraja wannan sura Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba san maganganu da sunayen ka da darajar wannan da mu da wani rashin lafiya da muka fama da ka warkar da da Amin da da da samu cikin wanda kake yantawa a yau amin ya Allah kake saukawa yau Allah ka ba mu rabo babba wanda ka da kowa yawa sharar da ke sauka ko Allah ka kare mu ka kare musulmi da daraja sunayen ka kare bayan ka musulmi inda duk suke almajirai da yan kasuwa da jagorori duka Allah ka kare su daga sharrin mashakwata amin Allah ka asa mana abuwa suratul mulk ta kare sai suratul بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ita ma ta sauka maka dai kuma mawada surorin gabananta suka sauka maka da na bayanta iya isna ta ne wasu tuna aya tana da aya 62 wa mawadu a rahisi tanzira wasu jagora abinda take koyawa shi ne shine kuma manzo Allah ya alaihi wasallam amma la yi bi wani abin bai dace da shi ba don abin da bai dace da annabi ba wato kada a sifanta da shi sannan ba ce kuma sidiki da tabbatar da gaskiya ta yi da a wata ga kiran da yake da da zuwa ga tauhidi wa an ghayra al-islami khurafatun kuma lalle abin na do abin na abin da ba musulunci ba do wani addinin da ba musulunci ba khurafatun ya ce mafatara'atun wadda an ka kage ta min aliha daga masu ita wato ta ya ce wadda aka kaga kawai Allah ya kare mu bismillahir rahmanir rahim wannan jami na ne babu idza hawa idan ya ya sariya wato idan ya yi kasa kasa dan ya yi kasa kasa sannan aka amfani da shi to Allah na rantsuwa da shi lokacin da yake da amfani mai yawa a kasan Allah Allah ya rantsuwa da najmi da tauraro wa tarawih lokacin dukowa ta ƙasa li'annahu idza kana bi wasat as-sama' domin idan taurari ya zama tauraru ya zama cikin tsakiyar sama ya kuma baɗi da minan abu ya zama nesa da ƙasa ke saboda haka layi wuce dabi layi hata bibi ne a sa'ayi mai tafiyar dare bai iya shirewa da shi don sai ya yi ƙasa ƙasa ya wajen garin su sannan ya gane inda garin su da Allah la layi wa lamu biya a shanku, min magari ba a gane gabar da shi ba a gane yammanci walar janubu ba a gane damawar shi ma da daga auni muddin yana tsakiyar sama amma bai za na zala an wasu da sama in ya sauko daga tsakiyar sama ya komo ɗaya to ta bayyana bin zuli ba da magirbi mina mashar to in ya sauko to da saukowa ta gehen gabas zai bayyana a wani zai bayyana wani wani na shima gehen dama zai bayyana daga a auna saboda haka allah yana rantsuwa da tauraro da tauraro. da hawa idan ya sari a yayyo kasa kasa amma don da sani uku abokin nan naku muhammadu alaihi salatu wasalam bai ce ba abubuwan da kuka ga yana kiran ku gare su su a gaskiya ba bata ba ne kamar wani mushrikai karfan wasu abubuwa da ya kai bata ne ba bacewa bace amma don da sani uku abokin ku bai bace ba muhammadu alaihi salatu wasalam alaihi hidaya bai bace daga shirya ba wa magawa kuma bai halaka ba ai ma la basar bai cuɗanya abin da ka kawo halaka abin da ka kawo halaka wa huwa jahalun Wa shi ne jahalci na yi kanin fasirin na aƙida wato kudin da wata aƙida a to ba samu wannan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma yaddigu bi ma ya'tikum bi anil hawa duk abin da ya zo muku shi bai magana daga sahabbai ba wai shi na ka dannawa ya kada an wa ma yanzu ko an da hawa ba shi magana daga son rai wato duk abin da yake faɗi ba son rai ba ne ahawa nan sai son rai in huwa illa wahayi shi babu abin da yake faɗi face yi ne yi wa ilai wanda aka yi wahayi gare shi kuma duk abin da ya faɗi yi na kuma gaskiya ne allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa مرة فاستوى saboda haka ba rago gona ba balle a yi zaton cewa ya ce a a shedan ya kama shi ya gwada mai bayi saboda haka ya yi wani abu ya fitar da wani abu daga cikin abin da abu ya yi shi a shi mai tsananin karni na sallallahu a alaihi salatu wasalam domin ma abocin ƙarfi ai wata mashidda ma'abuci karni da tsanani a ko kuma domin ra domin gara asali mabuci fuska mai kyau ai jibrilu alaihi salatu wassalam wal ma'ana annal malaka lalle malaika alladhi ya'ti annabiyya wanda ka zuwa wani annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi da wahayi wa wa jibrilu shine jibrilu to shadidul quwwa yana da tsanin kari kwarai la yasaki wa shaytanu an yu an yuqabila shaytan bai iya samun ikon yayi muqabala da shi hatta ya gudula ma a lawan har ya iya canza abin da allah ya ku a kai shi shedan bai yi mai yi da ya har ya canza mai abin da allah ya ku ya kawo ma annabi to shedan bai yi mai yi da ya kama shi ya canza mai magana ce zan yanke ka in baka kuma in baka ƙarin ganin ka son kai ba ko rage ganin ka son to jibrilu karhi ne ya yi karhin shedan balle shedan shi saboda ka duk abin da kaga ya kawo mu annabi to gaskiya ne fassawa kuma abin nan ya daidaita a yi isa karra wata ma'anna kuma manzon ya daidaita wata ma'anna ya samu nutsuwa inda tabbigin wahayin nabi wajen yi da sako ga annabi shi manzon na mala'ika wato ya samu wato fasawa ya ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali sannan ya kuma sako ga mai gidan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hukmi a wa huwa bil hukmi la ala thumma dana kuma lokacin da annabi ya gane shi sallallahu alaihi wa sallama ya gane cikin abubuwan shansu sassanin rana kuɗin rana inda haske sosai har da magana da inda take gudowa ya gane shi ala surati ne bisa da surati Allah ce kulika ya wata an halitta bisa da ita ya gane da sifa ce sosai jirgin saboda in mutum ma ba Allah yana ganin mala'ika amma duk wanda ba na mutumin na mutaɗe na na kuma makaici amma idan Allah ya ya ga ya ga manzo Allah gaskiya gaskiya ko shi da wahala ne gane shi akwai wahala tunda kuna ganin Aisha ta ce ne wahayi ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya kai mun kwana da jini ne a cewa a jini da wuce duk sanin da aka sai riga da tashin da shi wannan akwai wahala daga ruwa da mala'ika addu'a da mala'ika akwai wahala kwarai da haka wani mutum wanda ba mu ga Allah ba bai iya fuskantar mala'ika ayyukan wani abu da shi da zarar ka ji an cewa ne wai wani mala'ika ya kamar da shi to ba wani mai magaruri ne wato rudadde na wani ne rudadde na Allah ya gafarta amma shi ka annabi ya ga mala'ika jibrilu a cikin sararin sama da suka ta yi wanda Allah ya ce gare ta wa kana biha ra'ayin lokacin annabi na komai ya kada sabda al-ufuqa ko da ya ga jibrilu duka sararin sama ya rufe shi da ya kai kai ne tun daga gabas ila magaribi har zuwa yamma sai annabi ya ji tsoro ba farajan ba shi ne kuma da ga mala'ika gini ya su ya saboda ya ji tsoro kwarai akwai gaske amma kai ka ce wani ne da ba kuma ba ba ba gaskiya ka wani ba mala'ika na kan ba abokin ka abokinka ko kananka ko kananka ko shi ne a kan gani ba mala'ika ba ne haka haka kaka ya kada mala'ika ya gyara to ba haka ne yake wa kana kada sa'alahu an yuri da wannan sauri ala surati da shi annabi ya roki jibrila ya gwada mai kai ne bisa ga sifa Allah ce alaiha wanda yake akan fa wa'ada sai ma annabi alƙawari fa nazala jibril sai jibril ya sauko ma annabi surar da adam ne a cikin surar ɗin adam bayan ya zo mai da wancan sura ya tsoro sai sai tura kai ba sun magana sannan ya mafi kusa ga annabi ai karuwa min ya mafi kusa ga wata dalla kuma ya kara matsowa ai za da ya kara matsowa kusa wa kana minhu sai ya zama tsakani ne da annabi kaba kwasai da kamar misalin tsawon zira'i ne kamar misalin tsawon abin nan kawsa abin awon mawon kamar misalin mawon zira'i zira'i wal kawsu azzira'i ne an ce a kawsu zira'i ya ke ne kasu ne kuma shi wannan shi ake kiyasta wato kiyasin kowane irin abu wani a lokacin ba da hijazi wato alkawsu luga ta sashen larabawa da jaz wa huwa qawlu sa'id ibn shine magana ibn jubair wa ga wa a wato sai ya kuma kusa ga annabi wa kana aw adana kuma ya bisa ga ya mutu ga annabi adana min ya yi bisa ga hatta a kwanta wato yan maso kusa da annabi don da ya bayyana ga annabi sai annabi ya suma sai ya ƙara matsowa kusa da annabi a ta ba sai da annabi ya kwanta a hankali ya dawo wasa ta dawo wa ma annabi ya mutu wa a raba wa hakan ma'arafa annabi ya gane da hakikan gane da a ta lashi ta biyu ne gairo da har wani ne ya rika ya musulunta shi ko ya annabi ya ba da ba ba ya kalli ya ga kallo na abin da kwamfa cewa gaba da bayan ya ga da ci sami sun kai kwamfa na jibiri da koma inda ke da kwamfa rubutu wani ya zo ya ce ne na jibiri da kuka an da bai ya kama ya gane jibiri kuma ya gane shi gane da wani ba to da yamma ko kusa ga annabi kwarai ba a wa haɗa fa'auha ila ko abin da ya kaso ya samu samu sarari don yi wani samu sarari to a cikin kare domin haka ya mazo ta saka amin sai da ya mazo ka masu yin hawa alaƙa kuma da ya ka amin da farari ta sami kusanta ce da amin yana nazar da ya bawa ba a da da abin ma sai allah ya ba wa zuwa da ba wa jirgin ma wa ba da ruwa ayyukan jirgin abin da jirgin ya ba wa zai kusa abin da ya kawo sai da kusa kusa har ya kusa kusa kusa abin da ya kawo ba yana na sai aka yi ta sai yi ta hannu kuma shi ma da sun yi na aka ba na shi aka yi ta mai sai yi ta hannu ko shi kusa abin da ya kawo ba wannan wata daraja ce sirri tsakanin Allah da dole sirri da abin da yana da sirri shi shi ɗaya sa'an da ya aiko da shi amma har da ɗan sako mai sanyi na

shi a so a bayyana a ce duk abin da ana ba da labarin gaskiya shi yasa aka ce a da da ya kawo shi ma bai san abin da aka aiko shi ba har ya kawo kusa da annabi sannan allah ya wa dubuli da wahayi shi ko dubuli da ya ɗiga sako kuma da ba san kawo ba kuma babu wanda ya sani in ba allah ba sai shi ne mutum na muhammad komi na na haka ka a yi a yi wannan hadisi ya sa wa Qur'ani kai ka isa ka gane annabi ya sa wa Qur'ani kai da kowa akwai ne tambaya sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan doki bayan ya kan sai wani shi ba ba shi ko jaki ne a falala aje shi ne a falala kiwon jaki sai annabi ya ce wa ma unzila alayya illa hadhihi da aya a fatiha ba saukar gare ni sai wannan aya ita kadai wa ya ya'mal bi ka da rajul khairin ne a wani shafi ya ce allah shi salati da sallama gari ka in ba kai ba wa ka gane wanda aya ta da a man da rata kai da yi a da rata shafiya shafi ya ce allah shi ma salati shi kara tsira ce da aminci gare ka in ba kai ba wa ka gane wanda aya ta ji da kuma tsakanin ku da Allah in ba annabi ya ce zaki ta ko na da zaki ta kani ba ku yadda zaki ta kani to duk kowa da kowa bai gane haka cikin Qur'ani ba shi ba to ya za ka ce wannan hadisi na shi bayan ya inganta ka ce ya saba wa Qur'ani na ne ka daga wannan bakara akida ka da gudu wannan bakara akida ka da gudu hadisi na ne da ya ka maganin inganci shi ya aka yi maganin shi ya aka kawo hadisi abinda aka yi misali shi ya inganta manzo Allah ya faɗe shi idan ya tabbata ya inganta manzo Allah ya faɗe shi to abin da ya kasu a ke ai shi ya kasu amma da dinga kana da cikin wanga hadisi ya saba ma'ana kamar ya yi kaza bayan ka tabbatar da ya inganta wa ya sa ka wannan aƙida wanda ba ta da kyawu ba aƙida ce mai kyawu kai kokari ka ce ma ba Allah ya taimake mu kuma Allah shi ne Allah kuma shi ma ka ce Allah ya ce abin da ake so kawai a tabbatar a gare wato bayana aka kulla aka bada biyu da biyu sallallahu alaihi wa sallam su ke duk abin da annabi ya ba da labari gaskiya ne da an annabi ya sallallahu alaihi wa kada ya raba da biyu domin annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya san biyu kuma bayan ya san biyu ya kuma gane shi ma'arifatan ta masana cikakki da surati ya haƙiƙa da surati ta haƙiƙa a asabiya ta asabi wani bi suwar kuma da surori a nan ta da a cikin biya wanda ya kasance yana da mai da wa an da biyu da ƙauyukan lalle biyu ma mai ƙarni na malaka ne mai ƙarni kuma wa mutum rajin ma abuci sa'ani na kuma wa karamatan da lalima ma karama mai la ya ga duk ko shi ba ba ba abin da kare da ya yi ya da sallallahu alaihi wasallam kama huwa kama wanda abin shaytan bai shiga tsakanin su kama huwa kuma wani abin da ke fito da tabbini wato ba tare da canzawa a tagayyar ko garwaya ba da kuna rusar da ilimin ma'ana da kace don wanda za a aiko mu sako su zama bisa ga aminci a amincin abin da labarin da aka masu annan da biyu a suna da tabbacewa abin da manzo da shi a kan na wani lokaci addini التي أمرهم ربه أن تؤمن به وأن أمين سؤال أمين في أمتي السنة أن يؤمن به في إيمان والنعم أن يؤمن به وهذا أيضا وأنهما شيما وأن وفي يدل يرى من على أن جبريل عليه السلام لا يعلم لا يعلم أن أدوار لا يعلم الموارد na abin da an kai wahayi da shi ba kawla nuzuli kamin ya sauko jibrilu yana sama za a ba shi sako ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu kamin ya sauko bai san mina na za a ba ni an kai ya dai sa an ce sun ka kasa za a yi da wani muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni na zai kai ne bai sani ba shi jibrilu bai san ko mina har ya iso ya ya sun da wai kuma a ba nabi ya yi zai gaba a abin da ya sa aka wato shi a nan sun da da sannan ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da rewa da ya ya sanya a

ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ba da gogon ya bashe ka duk inda ya kullo maka ko ta dama ko ta hawa tana gane manuwa wato ba ta kyau haka ake so ga malamin jama'a kada sai ka ɗauki mutane ga abu da baya ka ce ainihin ban gane abin shi ne na wasu yi kada ka zama haka ne ka ce wai sai yanzu ka gane shi ne kamin ka shiga abu saya sai ka gane ciki ne da waje in ka gane ciki ne da waje in ka gane shi da suke da karfinta ya amurka hudu in ka zama cikin wani alamari ko mai ce ka nutse ciki da ma'ana ka hudu da sa aka ce a nan ruwa ba ke da sosai ikini ne halatin cikin dukkan halaye la ya ta kalle ba ne ya babu wani abin nan abin da ta mai haka hissan a ma'ana wanda an na ma'ana ko na bibiyar haihuwa ba wanda zai zo mun bibiyar hakikatin ba ya gane shi duk wanda ka koma annabi da wata ruka ba to ya gane a da ka zo shi kun sai ya gane in ba bibiyar ba abin ka shi sai ya gane ake so kowane malami Allah a hankali sai ka gane yadda yake to sannan ka yi magana bayan ka gane wani abin yake sannan ka ɗauka nassin shari'a da ka sai ka aza to sai ka san wanda za ka yi hukunci sannan ka yi magana bari ka da bakin abubuwan da kuma gani mutane na yi yau wani mutum ya ce zai gaji tasu to sai ya ba ta komi maganar malami ko ba kamar magana jahili ta ba mutane karɓarta suka yi kwarai ko da kuskure na yi wanda aka karɓar kuskure ne a ɗauka daidai na ba a ɗaukar na wani wanda ba shi ba saboda haka ku rika kulawa Allah shi ma na abuwa wala ya hannu limami bai kuskure ga fahimta ta wa Allah ya ce ma ka dabar qur'an zuciya annabi ba ta kuskure ba ta kaiya ba ma ka dabar bi tahdid wa qura bi tasdid ma ka dabar qur'an wato zuciya ba ta kayyata mara abin da ta gani ba ai mara a basar zuciya ce ba ta abin da ido da ya gani ba ne surata jibril na sifar jibril ai lam nakhalif fu'adu mu aina wato zuciya ce ba ta saba ma ido ne ba ba sai wal irfa wato da gani da kuma sani saboda haka dama wani hadisi ya ce mutum bai zama mu'min hatta ya kuna kalbu hatta ya kuna ƙarfi wani samun rusawa saboda haka shi ne abin da ake ne to annabi wa zuciya ce bata ƙaryata harshe ne ba bata ƙaryata ido ne ba abin da ido ne ya gani zuciya ta gane shi kuma ta yi da shi abu tumaru mu wani dubu kuna jayayya da shi a yi tijari nuna kuna da dani da annabi wata ɗalibuna wata ɗalibuna mu alama kuna abin nan wata nuna mu. kuna neman ku da tujadiluna kuna jidali shi wa tagribuna kuna neman ku rinjaye shi alama ya raga abin da ya gani da ainihi da ya a ta wa antum la ta rauna ku ku gaishe ba fi amri jibril da sha'an jibiri wasu shu'un da wayi da sha'an wayi shi ya ga Jibiri da ido ku ba ku ga Jibiri da ido ba sannan ya ce ga abin da jibiri ya ce ku ce ba gaskiya ba ne. ka ba ku da gaskiya ba mm-hmm. abinda baka ji ba baka gani ba kuma kace wani ya hankali gare shi kowa kamata ya tsaya inda ya kamata ya tsaya abinda yasa aka gane wato mutane ba su da gaskiya sai mutum ya shiga inda Allah shi da inda ba nashi ba wannan sai a gane wa bai da gaskiya Allah ya kare wa wanda kadira ahu hakika shi annabi ya ga jibril ala surati bisa ga surar jibril wanda Allah ya halatta da nazarata ukura wato wani lokaci na daban da ya sauko gare shi wa kana hadhihi almarra wannan lokaci ta kasance ba da mun salifin bayan dawowa ce nan makana makala daga wurin nan da ya yi magana da shi alladhi wuri da alayhi wurin da aka yi magana da shi shi Allah wato a wurin da Allah ya yi magana da jibrilu alladhi wuri da alayhi fi salawatu wa khams wato wurin nan da aka mallanta wani salloli guda biyu. to Allah subhanahu wata'ala da ya kira annabi ce ne magana shi annabi ya koma ganin jibrilu ha lalle ya ga jibrilu wala qadira awa nazalata ukhra lalle ya ga ne wani lokaci na sau saboda haka wato ba Allah na ya gani ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Mi'raj Allah ya ce lalle ya gane ki amma jibrilu na ya gani lalle ya ga jibrilu ba Allah na ya gani ba jibrilu na ya gani shi na ake magana to shi na ya gani ba Allah ba annabi bai ga Allah mai ashaba ya ce idan akwai hadisi ingantacce wanda ya turi ya ce annabi ya ga Allah ya ce mu ya ga hadisi a kawo mana shi mu amma lokacin da yake babu hadisi ingantacce da ya ce annabi ya ga Allah ya ce ba haka maka ce annabi Allah amma in akwai hadisi ingantacce da ya ce annabi ya ga Allah ya ce ba ga mana hadisi magani tun da ko ya tabbata babu hadisi ingantacce wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ce to annabi bai ga Allah duman ga nuna akai annabi bai ga Allah ba ya dai ga jibrilu abin nan wajen magariyar tukewa wa kana hadhihi marra wannan lokacin da ya gane ba da masarifi yi min makani makana bayan ya dawo daga inda ya magana da Allah wurin na Allah ne bari da alayhi bi ya fa'a as-salawat ta ba inda an kafar ta mai salloli guda biyu walan ma ta wajjaha nazir sadda annabi ya waskanto ya dawo ra'a jibiri da sai ya ga jibiri don inda annabi ya tayi magana da Allah jibiri bai da mukamin zuwa can kun ba jibrilu babu mala'ika ko guda da adda makamin zuwa wannan wuri mai gidan ɗaya da da ne. abin da ya sabu abin da kuke ji wasu abin nan shedanu na cewa wai wasu mutane ma suna zuwa can ba wai annabi ɗaya na ya ce can wasu ma na zuwa to shedanu na kake wa haka Allah kenan babu wata daraja da an ga annabi in an ce abin gada an kai mai banza na kowa na iya yi kenan ba wata daraja ga annabi ba wani kowa daidai yake da annabi saboda haka wannan walakanci annabi ya ke da shi duk wanda ke walakanta annabi da irin wannan bai gama walaya na ga wani mutum ya yi wata magana irin wannan yana da mukami babba ya yi wata magana irin wannan ga wani mutum ya ce ba wai annabi ɗaya ka zuwa can ba kowa ne ya ta wurin bai mai da wata guda ba an ka sauke shi daga mukami shi bai gane ba amma ni tun da na ji shi ni saurari rediyo ni ji yana magana nan ni ce wanga ya Allah su an gama da shi na san Allah bai kare shi ka ɗauki annabi gaba ɗaya ka sauke ka ce kowa ne ya kai matsayin annabi Allah na gani ya kare ka yana gama wannan na ce in eh, Allah ya so wanga an gama da shi bai kai wata guda ba aka sauke shi daga mukami amma har yanzu ga bai gane kure ne ba balle ya gyara kuma sai ya kai koma ga mukami kuma ba zai koma ba inda bai gyara ba izinin Allah ba zai koma wurin ba saboda haka ku kama jikinku da kyau annabi ba abin wargina ba Allah da ya yi annabi ya fifita annabi ya ba shi matsayin da bai ba kowa ba cikin halittun da ya yi na tsayin adam har mala'iku don sarkin mala'iku ma suna na jibril to mukami ne kawai dan aike na ta in aike ka da sako ka kai ma muhammadu bai da wani mukami ban da shi kuma shi ya sarki mala'iku ya yi kowa daraja cikin mala'iku to mukami ne dan aike na kawai wurin muhammadu saboda haka kama jikin duk abin da ya shahi annabi bari yadda ka zuruwa wajen walakanta annabi ba ka zama a Allah ya ƙara girmama annabi ya ƙara ɗaukaka shi. Amin. Ya ƙara ta annabi. Amin. ya ce to bayan annabi ya dawo da sallolin nan guda biyar falon mata wajen a nazilan ra'a jini sadda ya waskanto ya dawo sai ya ga jibril wa zalika a mi'raj wannan daren mi'raj kenan inda mutu a wani magana tafi nan da da ya kai shi ta yi a ce nan tafi da tsaya na ya ce to mai gida muna za mu jira ka haka ba sai mai gidan mu ya wuce mai gidan mu sai ya wuce yabba jibril dan jagora yabba sunan to bayan ya dawo sai iska da nan inda sidirin munta wajen magariyar tukuwa lamma usuli biyi lokacin da aka yi sarari da shi musamawa wahiya shajaratun nabi wato wata icce ne da aka ce ma annabi sunan icce ne an yi arshi gehen dama arshi allah take ba mai zuwa wurin na in ba ɗanin su mai gidan mu ba mai zuwa wurin na in ba irin su mai gidan muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ɗaya ka zuwa wannan to da annabi ya dawo ya iske da nan ƙasa la ya ta jawo zuwa ahadu na mala'ika ba wani guda cikin mala'ika da kawai ke jiro wurin nan wagarin da wani wanda ba mala'ika sai mai gidan shi wannan wannan wurin inda da tumawa عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى shahada au almuttaqin ko rayukan muttaqin masu takawa nan wurin su da suna nan suna jiran shari'a wato jiran ranar kiyama wadda za a shari'a da za a shiga aljanna gaba ɗaya Allah ka samu cikin mutanen wannan aljanna Allah ka samu cikin mutanen wannan aljanna yadda ya gashe sigirata lokacin da ya lullube magariyar nan ma ya gasha abin da ya lullube ta lullere na tsuntsaye wa kai ya ce wa idin ma'amulatun lira wato abin da waɗanda kadira amin ayatun da bai wato kun san idan za a yi babban bako da kai ko yanzu an ka ce za a yi babban bako birnin kai sai ka ga ana bin gehen gobe ana mai kawa hmm. yan akwai itace sai ka ga an kawata su kuma kawa wadda ka birgewa shi yasa mun ka ga ana sa wani yanci don wani yanci ga ice ɗan ya haƙi yana ƙara wa ido lahiya yana ƙara wa ido gani to shi yasa ake sa shi to wannan al'ada ce muke yi amma tuntuni allah in zai yi babban bako can saman al'arshi ne in zai yi babban bako wato irin mai gidan musallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce duk a ta ice nan da abu da ta ice guda na wanda ya duku ita ce babu wani ice banda ita to sai a kawata ta da abubuwan sha'awa iri iri shi yasa da ji an ce wanda kadira amin ta rabbi da lalle ya ga ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji ne waɗanda an mai kamar kuma kuma kuma ya ce in ya shassi sai ta ma ya gashe abin nan lokacin da abin nan na sha'awa mai lullubewa ya lullube mai an samu ta abubuwan kawa don ya gani babban bako na an kai an kace a kawa ta gogon bude itace don babban bako ne wannan babban bako Allah ka girmama shi Allah yana darajar ta shi shi yasa haƙin zai sai an sake yadda Allah ya gafarta mu amin ma zagar basar abin nan ma zagar masar wato ijiya ce ba ta ƙetare iyaka ba ai ma zagar masar nan da bi ijiya ba ta ƙetare iyaka daga annabi ba a alaihi wasallam wa ma daga kuma bata karkace ba ai ma ma la basaru an marhi idanu annabi ba su karkace daga abin da sun ka gani ba al da lambu wanda aka so su gani wala jawaza tilka layla kun bai wuce inda an umarce wannan dare baki inda an ka ce ya taho bakin da ya taho laƙadira a fiha haƙiƙa ya gani a cikin wannan magarin min aya ta rabbi da kubira ya ga ayoyi cikin ayoyi ubangiji ne a kubira wanda a mai ai al'izam masu girma ai ba a haya ga sashen ayoyi don ba duka ayoyin allah ya gani ba fara'a min ajiya ibn malakuti ya ga abubuwa cikin abubuwan iko na allah ya ga rafrahun a rafrafa wato ya ga rafrahun akadar wato abin awa wanda yake abin na kore sabda kuka sama ya rufe sassanin sama wa jibril wato jibril na gani shi na aka ne ya ga abin da ya shi don ya rufe sama ba da wa jibril na rusittu ne a tujina jibrilu yana da kai kai guda kan shi duk guda yana rufe duniya duk guda yana rufe duniya to kaka ya ka tayar da su cikin duniya Allah shi ya sani Allah shi ya san wani ya ka tayar da su amma dai yana da wakan shi kamar da musulun bukari ya tabbata to Allah mana roƙon ka bi asma'i ka su wasu ba jikar da yadda ka ɗaukakin mai gidanmu kan darajanta shi ka karrama shi Allah ka taimaka mana mu mai biyayya inda biye shiga mu shiga inda biye tsaya mu tsaya ko mu yace ai Allah ka taimaka mana mu shiga ka kun ba da kowa ba kuma Allah ka tausaya mana da ka girmama shi kuma ka ma mu da ba da kamata ba Allah ka shirya mana indiyan mu mu samu su Allah wato mana da mu ka wato mana da Allah Allah ka tausaya mana ka gafarta mana dukkan mu kuma ka sa aljanna mu kuma mu nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا دعم التمالى من أين فلدار يوم أزمين ست شوال أبيه ما ينسلى قال لا تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم da koyi da shiya shiya falalatu duk abin da an fara ma na wallawa ba ta yi kowace gina ya kokari kai koyi da annabi ya kokari ka bi sunna annabi sallallahu alaihi sallam annabi ya ce ya shi ya samu falalar shiga cikin masu koyi da annabi an zama kama malam mutumin da kaddara ta farma ya farma mata ta da rana lokacin azumi shin har ita sai ta yi kafara ko ne ya kamata shi a wani nan da muka yi karatu da kuma cikin sayo suna wani ya abuwa karin da mata ta yi annabi ya ce shi shi kafara malamai sun ka ce to tun da shi annabi ya sa kafara bai sa ta wai ta kotarar ka guda shi ne mai bakin kwadai da bai da ya azumi wata biyu da ɗabuwa wata biyu da ɗabuwa an gama tamara shin ko gaskiya ne idan mutum ya kashe mutum shi wanda aka kashe dole roka ne sun koma ga wanda ya kashe shi a alaihukan dai da kai na kashe shi suna bisa gare ka kowa laihi ne aka dora wanda ya kashe wani to ya yi laihin kashe wani to zunubin kashe wani da ya yi to shi za a dora wancan zunubi ne da ya yi yana nan bisa gare shi kowa laihin da ya shi aka dora wani bai ɗauka zunubin wani in kiyama ta an da gafar tsamara mutum ne yana so ya aure sai an yi kusani kawai sai a wuce wata sai an kace mishi aljini ya aure shi to shi na gudun shiga neman magunguna kan yi sai shigar kake ana gafar da malaran ya kamata irin wannan ne to irin wa'annan ma'amalin ba maganganun na wa'anda ka shiga cikin irin waɗannan abubuwa don neman sama da wanda an zani ka wani ne ban san wannan karatu ba karatu na da ke can ba saboda haka an sace wadda ban iya maka ita ban sani ba ana gafar da malam mutum ne yake sayar da magani na kemis sai ya sai soma mutum magani mara lahiya ya ki sauki ko yau da su aka mai so mishi da magani sai ya rage ya sai so mini shi shin ba a komi irin wannan eh in dai sai so a mai na yi yadda in ya taho su yi ciniki ya riga ya sai so a mai ba don abin da ba in ya taho yanzu tun da sai so a zai yi in ya taho sai su yi ciniki abin da abba a yi irin wadda masu kudi da ruwa ka yi sai ya sai so a maka ka torancen naira goma naira dubu goma ga sai ya ce a'a bai ara maka dubu goma amma bari ya sai su amma ba wani shinkawa ba ya an kuma san wanda yake sai a kawo kudin na a maka maka sai ka sayi bayan ka sayi abin na ƙarshen wata za ka biyan kudi sai ya sa yaro ne ya tare kacan sai ya sayi da arha dubu goma ɗin nan ya sayi shi dubu goma a miƙa ma dubu goma ya ba da dubu goma yana jiran dubu goma sha biyar ƙarshen wata dubu goma gana aka sai suwa ma dubu goma sha biyar to wannan shi an riba amma idan mutum ya sai kayan ta yi da su da bayan dawo zai sai suwa ya kawo ya sai suwa ba don riba an kai cinikin gaskiya na an kai in kana so sai ka sayi wadda ciniki ya fada